العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا a gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi mai suna matanu risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah buna abi zai abdurrahman alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na talatin da bakwai darasi na talatin da bakwai eh, eh? darasi na talatin da takwas na wa mamatar haka ne ko mala ya ci gaba da cewa وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو أصل زائب فورها ولم يوكل وما ماتت فيه فأرة دؤ بند بيرا يموت أتكي من سمن نا كذئ أو زيت قومي أو أصل قوزمة ذائب نركك فورها to sai a cire wannan beran beran da ya mutu a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko makamantansa sai a cire beran idan an cire sai a jefar da shi wala amma kuma ba za a yi amfani da wannan mai din ba ko kuma wannan abin da yake na ruwa-ruwa ba kun san kai tsaye ya shiga da mu babin al'ashiri ba abin da ya halatta a sha ko kuma abin da bai halarta a sha ba to kawai ya yi kotin ɗin za mu iya cewa ko tsakiya ne ko kusan ƙarshe ne da ya kamata ce ma ya fara kawo mana bayani dangane da abubuwan da Allah ta wata wata'ala ya halatta a dunkule ko abin da Allah ya haramta a dunkule kamar yadda ya yi kusan shigen abin da ya can baya to amma yana ganin kamar kowa ya riga ya sani duk abin da za ka kaya ya sanya ka ka bugu kowa ya riga ya sani haramun ne duk abin da yake yana da amfani ko baya cutarwa inda abin sha ne baya cutarwa yana da amfani baya bugarwa to an baka dama kana yi sha dalilin da ya sa waje alna min alma'i kullu in hayyin Allah tabaraka wata'ala ya sanya babban abin da ake sha a duniya na farko ruwa mun zai yi wahala a ce a cikin mutane ka haɗa mutane ɗari a ce mutane goma a cikinsu ba sa kyan ruwa yana da wahala mutane goma cikin mutane ɗari yanzu a cikin masallacin na akwai wanda sun safe bai sha ruwa ba har yanzu kuma ba azumi yake yi ba kuma da safe ya ci kosai mai maiko ya hada da kunu sannan da rana kuma ya ci dambu wanda aka yi na zogale da man gyada da yawa a ciki ga gyada wanda aka ta amma ba dafa ta sosai ba ga kuma wake a ciki sannan kuma daf magariba ya game tasoyu ta zo wucewa ya tsayar da ita ya sayi tasoyu Kan zai juya kuma sai ga mai kantu sai ya hada duk ya ci waɗannan gaba ɗaya bai sha ruwa ba har yanzu eto eh in an samu mutumin da ya hada duk waɗannan abubuwa bai sha ruwa ba to yana da karama ba kwarai da gaske yana da baiwa amma ka yana da wahala saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kusan rayuwa ka cokan akan ruwa ne rayuwar mutane rayuwar dabbobi da rayuwar abubuwan da suke ma ba su da rai kamar waɗanda yake muna ganin su ba su da rai concrete abubuwa ina fata an gani to shi yasa maganar ruwa ba yi ba amma kuma duk abin da yake za ka ɗan surka a cikin ruwan donan ma in abu mai kyau ne ya halatta idan baya da kyau bai halatta ba ina fata an gani kuma duk abin da yake na ruwa-ruwa suna nan da yawa abin abubuwan da suke na ruwa-ruwa yanzu kamar zuma asalinsa ba ruwa ba ne haka Allah ya zuma ya eh, kudan ba ne sannan kama akwai madara ko nono na dabbobi kun ga shi ma za a ce asalinsa ba ruwa ba ne haka Allah Ta wa ta'ala yi amma abin da ya kafi kunu abin da ya kafi waɗansu abubuwan da za a yi na jus daga za ka samu sai da aka zuba ruwa ciki kamar mangoro sai an kara masa ruwa a matse kamar apple sai an kara masa ruwa a matse sannan akwai rake da shi ma idan an matse shi da a zuba shi a cikin gwangwani kamar yadda suka yi bayani shi ma sai an kara masa ruwa saboda asalin raken in aka matse ruwansa ya yi kaɗan a ainihin ajiye ka cikin abin da nasa sannan kuma akwai ɓangaren abin da ya shafi mayuka su ne al'adahan waɗannan al'adahan abubuwa ne na mai yanzu kamar man gyada sannan kamar manja eh, kamar ainihin man kitse kaga duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore wa adam a matsayin abin sha ko da yake wasu malamai suna ganin waɗannan mayuka to ana kiransu abu abinci ne ba abin sha ba yasa in kun lura za ku ga anan ya ce turi hawalam yi ukalle ba za a ci ba saboda su da larabci abin da ya shafi mai sai su ce ci kamar mai shanu ina fata an gane mu kuma a wajenmu aka ce mai ne sai dai a ce sha Sun da shansa ake yi ko man gyada ma kaga ba za ka sha man gyada haka kawai ba sai dai an hada da wani dan wake ko wani abu makamancin wannan to don haka duk waɗannan abubuwan da suke ruwa-ruwa ko ruwa ne zalla ko masu ruwa-ruwa inda ba abin cutarwa ne a ciki ko abin bugarwa ne a ciki ba musulunci ya halatta ina ba an gani to shi yasa mutum yana ya ajiye mai jinsa man shanu ne ko man gyada ko an ajiye zuma suke na sai bera ya fada a ciki da ya fada a ciki sai ya mutu to mutuwan da bera ya yi a cikin wannan abu mai ruwa-ruwa shine problem saboda tun da ya riga ya mutu duk dabban da ta mutu akwai abubuwan da suke fitowa daga cikinta wanda idan ya hadu da abu mai ruwa-ruwa wannan abin zai lalace gaba ɗaya ba mamaki idan ɗan adam ya yi amfani da wannan abu mai ruwa-ruwa zai kamu da cuta to shi yasa musulunci ya haramta an gane ko to shi ne abin da mala yake faɗa mana a dunkule kuma wala ba sa ya ce babu laifi an yustasfaha bizzaiti a yi amfani da man gyada a cikin fitila wa shifhihi da makamancinsa tun da ya abinda aka hana shi ne ce kuma wani asali fa hadisin maimuna ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su da kansu suka tambayi manzo Allah hukuncin bera idan ya mutu a cikin abinda yake na mai to a ka'ida idan abu ruwa ruwa ne za a cire wannan abin ko ba za a yi amfani wajen abinci ko abin sha da wannan mai ba amma duk abin da yake koma bayan wannan kamar yadda mala ya kawo mana a sanya a cikin fitila kun san fitilan da wanda suke sanya masa lagwani suna amfani da man gyada ne lokacin ba a san man kananzir ba balle kuma fetur saboda lokacin babu wannan man gyada ake zubawa ko mu ma mun taki mun samu a ƙauyukanmu akan hura ainihin wannan wutan a sanya man a ciki kwarai da gaske amma yanzu kaga asalin man sai wani da wani kuma kaga da su abin sanyawa a cikila ne wanda za a zuba sai a kwana da wannan a ci balbal ɗin to Allah kyauta eh. dama abubuwan da suka faru a can baya duniya haka za su yi ta caccanzawa da sannu da sannu za su rinka caccanzawa sai dai babban abin da mutum musulmi mai hankali zai rike addu'a babban abin da mutum zai rike addu'a ka duba ka ga ko mutanen da irin ciye-ciyen da suke yi da menene Allah ya ba su shekaru ya ba su lafiya kafin ka ga mutum ya kwanta ya gagara tashi wallahi sai shekarunsa sun yi yawa ko kuma yin ciwon ajali ne amma yanzu fa ba za sai ga waɗanda suke mutuwa masu ke kara 65 ne 75 wani ma har 80 wani za ka samu yana da ke kara 90 amma sai ka samu yana zuwa gona an yi tsofin da aka yi su suna da ke kara 95 tsofi mata amma suna noman kubewa da yakuwa da rama shekara 100 yanzu yaya za ka yi ka samu mace mai shekara ɗari a ce tana noman kubaiwa da yakuwa za ta ɗauki fatanyanta ta je ta ɗan noma gonan da ta gada a wajen wani tsohon mijinta mai yawa ya daɗe da rasuwa ƙwarai da gaske to sai ga su Allah baraka wata Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ba su ƙarfin hali kuma abubuwan da suka yi ta amfani da su a wancan lokaci suna da inganci ko suna da lafiya duk da kasancewa ba a fahimci addini yadda ya kamata kamar yanzu ba yanzu an fahimci addini ganganci ya yi yawa rikin lafiya ya yi yawa da sakaci da son kai da son zuciya to kaga dole ka hada da addu'a zai idan kai kana taka tsantsan to wani sai ya kifa ka to kaga in kai addu'a in ya zo kai zai ka samu kabira kai kadai in ya zo duk wanda zai halaka ya halaka tun da kai ka samu kafira Allah ya rufa mana asiri Na babu laifi a yi amfani da wannan mai din da aka ce ba za a ci ba ko ba za a sha ba ba za a yi amfani da ke a cikin abinci ba a yi amfani da ke a cikin abin da ya kafi fitilo sai dai kuma ga masabar malikiya fi gairil masajidi fitilun ma ba na masallaci ba tun da abin bai da tsarki akwai najasa a ciki mushe ne ya mutu to kaga ba za a kawo masallaci ba wal yutahaffaz min to ayi kokari a kiyaye idan za ka yi sadaka wa Allah to kai sadaka da abu mai kyau ba ka dauki mummuna ka bayar ba to kaga gargadin da aka yi amma yanzu fa mutum idan ya duba ko hatsi ne idan zai bayar sai ya gama matacce tukuna sannan sai ya dauka ya bayar to kana gani wannan Allah zai bada lada ko riga sai ta mutu duk wanda ka baki yana kama nan zai yage yana damko nan zai yage dama ya kan dade bai yanke farce ba to ka ga riga ta riga ta yi laushi ko kuma an zo za a ba da fi sabilillahi a masallaci zai gana ta jefa ya gaggun naira ashirin da goma ko ba haka bane ya dagu naira ashirin da goma sannan kuma kai kana son ka shiga aljanna alhali Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim Allah kyauta to shi yasa ga masabar malikiya suka ce ayi taka tsantsan kar a kawo irin wannan mai din masallaci wa in kana jamidan idan kuma wannan abin tsandarere ne to kuri hak wa ma haulaha sai a jefar da wannan beran da ta mutu ko ta dabba makamanciyar wannan wa ma haulaha da abin da ke gefen wa ukila ma baqiya kuma ya halarta a ci abin da ya rage saboda ana ganin abin bai yi so ba idan babu so ya sa malamai suka ce akwai naso to ayi kokari ya kiyaye to sai dai abin da ake fahimta wani lokaci dabba za ta iya mutuwa cikin abu idan ta mutu ta rinka fitar da wani ruwa a cikin hanci da baki to inda har za ta fitar da ruwa cikin hanci da baki ya shiga cikin wannan to zai iya bajewa to amma inda ya tsandareren abu ne wanda yake ba zai mamaye abin gaba ɗaya ba ba zai yi na so ba to inda wannan dabba ta mutu sai a cire ta da kewayen wajen sai a cire inda abin ya dan babbaci ko aka ga alama sai a cire sauran da abin bai shafa ba to ana yi amfani da shi qala suhunun dai daga cikin manyan malaman fiqh a masabar malikiya al-imam suhunun yace illa an yatula muqamuha fihi fa innahu yutrahu kullu yace sai dai idan abin ya dade idan da dabbar ta mutu ta daɗe a ciki ba sani ba saboda haka sai a jefar da kuma sai a jefar da shi gaba ɗaya ba za a yi amfani da shi ba domin saboda daɗe wannan zai affecting ɗin sauran kusan mutanen da idan suka narka suka narka kamar man shanu kafin a rufe man shanu akan bar shi sha iska saboda in an rufe shi immediately bayan an narka shi ba yake yi to sai ya sha iska idan ya sha iska tukunna sai su rufe to yana iya yiwa kafin ya sha iska din nan ko san man shanu idan aka narka yana da kanshi ko menene zai zo yana nema yana nema ya fada ciki ba lura ba sai aka zo aka rufe don ya riga ya sanyi daman daskarewa zai yi da wannan sai da aka zo aka bude kawai sai aka da bera ciki to wannan ba za a yi amfani da shi ba sai dai zubarwa saboda daukan lokacin da yayi yi to wannan ya shafi bera ko abin da ya kama da bera nassin hadisi sun tambayi annabi akan bera amma malaman fikihu suka ce duk abin da ya kama da bera abin da yake yana da jini a jikinsa shi yake da illa abin da bai da jini a jikinsa to ana samun sauki kamar mai kaman kiyashi kwarai da gaske kaman kiyashi saboda kiyashi tun da babu jini a jiki to illanta da sauki akan abin da yake da jini a jiki sai ya yi kokari ya kiyaye to abin da malaya ambata mana kenan sannan kuma sai ya kara da cewa wala ba sa bi tam'ani ahlil kitabi wa zaba'ihim yace babu laifi da abincin ahlil kitabi da yanke yanken nan ya ambata mana abubuwa guda biyu in aka ce abinci abin da yake ba sai an yanka ba in aka ce yanka kuma kun ga wannan ya shafi nama kenan saboda haka duk abin da ba za a yanka shi ba na abin da ya shafi cimaka da 'ya'yan itace da ganyayyaki da halittu ruwa wannan ya halatta shi sannan kuma duk abin da suka yanka tun da Allah ta'ala ya ambata nafsi ne a cikin Qur'ani saboda haka yanzu suka yanka me suka faɗa wallahu alamu ko da baka san me suka faɗa ba to lalle ya halatta ka kace kuma asalin abin da Allah ta'ala ya halatta mana koda wajen abinci idan kun duba za ku ga haka ne tunda malamai sun ce akwai nabata nabata suka ce duk abin da yake tsorowa mafiya yawan abincin mutane yana cikin abin da suke tsorowa ne sannan na biyu kuma sai abin da ya shafi dabbobi wato abin da ya shafi nama to bayan nan kuma sai mai bayan nan sai mai inda abinci ne da mun yi magana kan abin da ya shafi abin sha abin da yake tsorowa ka duba ka ga kaman hatsi dangoginsu suna da yawa abin da yake tsorowa kaman kayan marmari su ma suna da yawa abin da yake tsorowa kaman ganyayyaki su ma suna da yawa to ka'idan nan da muka ambace ta da farko akan abin da ya shafi abinci ko abin sha duk abin da baya bugarwa baya cutarwa musulunci ya halarta ba don haka ba ba yadda za a yi mutane su ɗebo tafasa su ƙwarai da gaske wani lokaci yunwa take sa a ci tafasa wani lokaci kuma sha'awa tunda za a iya ɗebo tafasa in aka ɗebo tafasa aka dafa aka dafa tafasa za a iya sanya masa timatir da menene da attarugu da tattasai da albasa sannan kuma akwai wani busakken nama irin na lahiya sannan zuwa tare, a za a ciki haka zuwa na sha'awa ne sannan kuma maganin yunwa wani ma yadda ya dafa tafasa fasadin na haka zai dafa da hanta ana yanka su yan kanana kanana wanda za a hada da shi domin ya hada tafasa da hanta to bayan fasa ma akwai abubuwan da ake ci da yawa ai ban ambaci zogale ba saboda mun saba da zogale ko ko kuma rama an saba da wannan ko kuma alayyahu ko garahunu shi ma ko yaɗiya eh ga su nan birjik to duk ganyen da zaka gani a daji kai ko ciyawa ne inda ya zaka ci ba zai cutar da kai ba sannan ba zai bugar da kai ba ya halarta. to mu kasan nan ba ma cin ciyawa sai dai mu jika ciyawa kamar wannan menene lemon grass eh, shi ne wanda za mu muna kirkari amma an kaje waɗansu ƙasashe za ka ci ciyawa za ka ci wani abu mai kama da ayoyo za ka ci ganye hakan sama kawai za ka dinga ɗaukawa kana cusawa bakinka saboda baya cutarwa baya bugarwa sannan suka ce akwai wani abu na uku shine yana da amfani to mafiya yawa amfani kuma sai an yi nazari tunda kaga yanzu masu ilimin ainihin zamani suna ce alayyafan nan yana da amfani bangarori daban-daban suna ce rama ita ma tana da amfani suna ce yadiya da su shuwaka ko ba ka ba ya eh, kaga sai an yi nazari saboda hakan ba nazari aka ya kai bincike ba ba za ka iya bayani akan wannan ba wannan kenan na'am abincin ahalul kitabi da yanke su ya halatta wa kuriha akalu shuhumil yahudi minhum min ghairi sai dai yahudawan da suke cikin su kuma ahalul kitabi ne an karhanta cin ainihin wato abinda suka tanada na na na kize shine shuhum na kize ko bargo ko da yake ana tara bargo ko ina ganin kamar mutanen da ne suke yin haka eh eh so amma dai zai dadi abinci bargo ba wannan sai dai bargon raƙumi kenan ana tara na saniya to wannan bargon da ake magana wanda za a tara zuwa wani lokaci an ce makaruhi ne to malamai sun ta maganganu suka ce saboda me yasa aka ce makaruhi idan abin da suka yanka ya halatta a ci to kun ga da farko da kitse din ya halatta abinda mafi yawan mutane suka sani shine kitse yanzu kamar rago idan aka samu kiwataccen rago sosai aka yanka za ka samu aka samu kitse ya kai langa guda wanda mata suke ajiyewa wannan ana kiransa kitse kun san da bambanci da man gyada kuma da bambanci da man atile ko kuma man kaɗanya kamar yadda yake akwai bambanci tsakaninsa da man shanu to amma dai duka layinsu guda ɗaya ne tunda musulunci ya halatta amma duk abin da zai bugar ko kuma zai cutar da mutunta wannan bai halatta ba saboda haka idan har ya kasance kai wannan kitse din zaka rinka ci da yawa zai cutar da kai to bai halatta ba tunda akwai waɗansu masu cututtuka wanda hanyoyin jinin su yana kokarin toshewa na hana su cin wannan kitse saboda in kitse yayi yawa a cikin mutum zai toshe masa hanyoyin gudanar jini saboda hakan ba yasa ba zai mutu da wuri to kaga wannan ki haramun ne ya yi amfani da wannan ki zai saboda mai saboda zai cutar da shi amma wanda ba zai cutar da shi ba ya halatta don haka wasu malamai sun ce makaruhi ne wato a yi amfani da ainihin ɓargo na yahudawa min gaidi ta harimin sai dai ba haramun ba ne wato mutum ya yi zanzan wala yi kalu ma zakahu almajusi amma bai halatta a ce abin da ba majuse ya yanka ba majuse ne wanda ba musulmi ba sannan kuma ba ba nasare ba ba ba yahude ba kaga wannan ya tattara duk arnan duniya kakaf gaba daya suna cikin majusawa waɗanda yake ba su da addini to idan sun yanka ba za a ci ba domin saboda za ka samu wani in zai yanka da sunan dodo yake yi wani kuma idan zai yi yanka sai ya je wajen bautansa wa mazubi ha alan nusubi saboda haka karin bayani ne akan wancan kotin na wancan aya don haka duk abin da yake wato arne ko kafiri ya yanka to ba za a ci ba wa ma kana ma laysa fihi zakatun min ta'amihim bi haram. amma duk abin da yake shi kuma ba sai an yanka ba daga cikin abincin su ya halatta saboda haka yanka je ka samu an yi wanda ba musulmi ba yayi masa zaka yi cin masa abinka ko an samu an yi dambu babu nama a ciki za ka iya ce ko an dama kunu za ka iya sha ko kuma me ko an yi gwate gwaten wake an zuba wake da yawa a ciki eh, da tsaki za ka iya amfani da wannan da ganyayyaki saboda waɗannan duk duniya Allah ta baraka wata wata'ala ya haɗa mutane a karkashin wannan cewa Allah ya halatta mana kuma ya ba mu dama sai dai abinda akwai wata matsala da malamai suke tattaunawa a gurguje barin kawo ta wala Allah waɗansu za su fahimta waɗansu ba za su fahimta ba duk abubuwan da Allah ta'ala ya halatta a nan duniya ya halice su domin waɗanda suka yi imani da shi ne domin su yi amfani da waɗannan abubuwa su ji daɗin bauta masa duk wanda bai bi Allah ba idan ya yi amfani da kowane irin abu ne a nan duniya shi a karan kansa to ya yi amfani da haramun kuma ya je lahira Allah sai ya tuhume shi tun ba yadda za a yi Allah ya yi abinsa bayan ya yi abinsa kuma ya ce ka bauta masa ka ki bauta masa to malamai suna tattaunawa kan wannan matsala sai eh, mai yawa waɗansu ba za su gane matsalan ba amma abu ne wanda yake a fili to da Allah ya halitta a nan duniya ka gan shi na jin daɗi ne ko na halal ko na walwala to fa Allah ya yi ne wa musulmi domin ya yi amfani da wannan saboda bauta masa ku duba ku gani ko technology da abubuwa na abin nan gadget din da aka kirkiro su na technology waɗanda suka kirkiro sun kirkiro da manufofi iri daban-daban ba kuma saboda addini ba kamar yadda ake ba mu labari an ce waɗanda suka kirkiro lasika sun yi ne saboda su waka waka da kiɗa ya tafi da nisa su kuma musulmi sai suka zo suna watsa eh, karatu kun gani to wanda ya kirkiro wayoyi fa irin su iphone da ipad da sauransu aiki ma ba ya yi saboda ci gaban addinin musulunci ba ne da waɗansu software ɗin da aka kirkiro su wanda ake samun kaman almaktaba a kamila da sauransu eh, kaman eh, islamic library eh, kaga ai duk waɗannan an yi su saboda waɗansu manufofi ne daban amma mu za mu yi amfani da su domin mu yada addinin Allah ko mu bauta wa Allah subhanahu ta'ala yadda ya kamata mai yiwa za ka ce wannan fanka an girgiro ne saboda wanda ya zo ya zauna yana waka ko ana rawa kun san duk wanda yake rawa yake titika na banza za a gaishi gumi yake yi kuma in yayi gumi nan da nan zai gaji to mai yiwa sai aka kirkiro fanka saboda idan yana wannan zai daɗe yana tsiyansa ba tare da yayi laushi ba to mu kuma sai muka kirkiro fankan nan bari mu saka a masallaci domin wajen ibada ko kuma a gidajenmu mu yi bacci in muka yi bacci isake to duk lokacin da muka tashi za mu yi kiyamun laili to za mu yi sallan da take da muhimmanci don hankalinmu ya taru waje guda ko ba ka bane to abin da ke nufi an kirkiro mota domin a rinka jagilan mutane zuwa wajen kwallo da zuwa wajen wasanni da waɗansu abubuwa makamantan wannan to kai ko sai ka sayi mota saboda ka inganta sana'anka ka samu abincin da za ka ciyar da iyalanka saboda ka samu wani abin masarufi ka taimaka wa addinin Allah ko saboda ka dauki iyalanka ko kai ka je sada zumunci ko ka tafi wani waje wanda za ka yi aikin addinin Allah to kaga sai Allah ya baka lada goma da aiki ina fata an gani na'am وما laysa fihi? ليس min ta'amihim fa laysa bi haramin eh muna shiga abubuwa da yawa ko eh duk abin da yake ba abin da ya kafi yanka ba ne na abincin arna da kafirai to ana iya ci babu laifi ka ci hankalinka a kwance saboda haka idan mutum yana mu'amala da waɗanda ba musulmi ba ko da da halin kitabi ne ma yana da kyau a rinka yin taka zanzan, a rinka zanzan, saboda ko ahalin kitabin da ba ruwansu abin da ya kafi giya bai dame su ba ahalin kitabi za ka samu suna cin ainihin naman kare suna cin na jaki kuma idan aka yi yanka da kare da jaki da saniya da akuya duk a tukunya ɗaya ke dafawa alhali kai musulunci ya maka gargaɗi ko tebur ne idan ka je akwai haramun akan tebur din to kai ba za ka zauna ka ji abinci ba don ana iya samun kuskure ana iya samun kuskure da yawa mugu maka waya ka juya ko wani abu ka juya kike nan zai iya jefa maka nama kai kuma ka ci ka ce kai amma na ji naman nan fa yayi dadi kai mai sabis admo taro kenan za mu mata jin hausa ka ce admo Ka ce menene wannan nama sai su yi maka dariya kawai daga nan naman alade ne eh ka ji, ka ji ki dau sai a ji a karo maka to daga nan kuma ka ga dun naman da kace zaka ji ba guda biyu. to sai a yi kokari a yi takazanzan eh, idan lalura ta kama to za ku iya cin abinci a waje guda amma ka yi takatsantsan musamman ma wajen nau'in abincin da za ka ci da kuma yadda za ka ci abinci da su in kuma babu lalura to a yi kokari a kiyaye to wannan kenan sai wa saidu lillahi makruhun sai abin da ya kafi farauta zai na tsammanin zai kammala mana duk abubuwan da ya ambace su a baya akwai sauran abubuwa guda biyar mun ambaci daya wani bangare na abin sha da abinci to ga farauta asalin farauta a musulunci ya halatta amma duk wanda zai yi farauta domin saboda wargi ya ɗebe kewa to makaruhi ne akwai wani hadisi na abdullahi dan abbas allah ki kara yadda da su mazu allah da kansa ya ce man sakanal badi ya ta jafa wa man bada jafa duk wanda ya zauna a ƙauye kawai ya ce ba zai shiga birni ba to sai ya yi ke kasakiyar zuciya kwarai da gaske wa man sakan albadiyata ko man sakan albadiyata jafa duk wanda ya zauna a ƙauye saboda akwai rashin wayewa abin da ya sa aka fali haka saboda al'arabu a kyaddu kufuran wani fakan wa ajidaru Allah ya lamu hudu da ma anzalallahu ala rasuli saboda haka ko ka samu wajen akwai karatu to sai ka gani da bambanci da birane akwai bambanci da birane ko mutumin kauye wani lokaci dan wani abu kankani za a masa sai ga kaman arena ki sai kawo nauki kuma naukinsa ba daɗi saboda saboda yanayin abincin da yake ci kauran da yake ci sannan kuma manza Allah ya ƙara da cewa duk wanda ya yi farauta ba tare da wani dalili ba to gafala shi kuma abin gafala zai shafe shi saboda idan kasa farauta babu wani dalili mai karfi kawai don ka je kan iska to gafala za ta ringa mamaye ka ko ba ka fita wannan farauta din nan ba za ka ji daɗi ba to amma me ya amfanin sa a addinin ka me zai amfanar maka da shi a lafiyar ka me zai amfanar maka da shi yayi gara ka je ka samu fili ka yi gudu ka diba a guje ka je ka dawo domin an san exercise yana da amfani yasa annabi yake wa ta ba a saida gafala in dai farauta za ka yi tabi to shi kenan zai samu gafala to kai kuma wanda aka jarrabe shi da bin gidajen masu mulki da gidajen masu sarautu da gidajen masu kudi duk wanda Allah ya jarrabe ki da wannan iftitina to zai fada cikin fitina yasa ko da wajen mai kudi ne in kaje to karka yadda kai ka zama baka da sisi ka ba zama a wajensa ku duba ku gani duk fadawan masu kudi da masu mulkin da basu da komai kaga ga girman kai rawanin tsiya ga ƙaryan banza don zai gwada maka da ki da ɗangwata ya abokan juna ne wato abinda da dangote zai iya yi shi ma zai iya yi alhali ƙaryan banza ce kawai kuma kowa yana ganin sa ya raina ki kima fa inda za je ka shiga cikin al'amarin za ka raina masa amma saboda mai saboda fadancin da yake yana fata lokacin sa can to zuciyarsa ta riga ta canza kuma ba zai kasance mai godiyan Allah ba to shi yasa dole akwai takasan ko da musamman a ce kana malami ko kana liman karin da bin gidajen masu kuɗi ko menene kullum kana majalisar alhaji kullum kana majalisar alhaji to akwai fitina a cikin wannan kuma ga rakin faɗin gaskiya don akwai abubuwa da dama wanda yake mutum ba zai faɗi gaskiya ba to shi yasa malamai suke cewa abinda mai risala ya fada wa saidu lillahi makruhun duk mutumin da zai yi farauta saboda wargi lalle makruhi ne wa saidu li ghairi lahawi mubahu duk farautan da mutum zai yi ba saboda wargi ba to ya halatta musamman waɗanda suka mayar da farauta sana'a musulunci ya halatta maka kamar yadda manomi zai mai da noma sana'a haka ma masu sana'o'i daban-daban su mai da abin su sana'a wanda a ciki za ka samu ka ciyar da iyalanka in ma an ce nama ne kake ciyar da su yayi sai dai duk wanda yake ya mai da ainihin farauta sana'a to za ka samu shi kuma nama bai dame shi ba in ya ci naman ma da yawa amai zai rinka yi ko halaka zai yi domin ne suke yi in suka je suka yi farauta sai su zo su sayar in suka sayar sai su sayi hatsi da shi abinda mutanen da suke yi ke ko ya yi farauta sai ya zo ya sayar idan ya sayar kuma sai ya yi bukatunsa na yau da gobe da abin da ya samu ai kamar manomi ne shi ma ya noma abinci da yawa Da lokacin da aka buga dawansa sai ya ɗibi wanda yake bukata wanda baya bukata kuma sai ya je ya sayar sai ya biya kuɗin makarantar 'ya'yansa ko ya auren 'ya'yansa ko ya sayi kayan sallah ko ya sayi abin lahiya haka dai hmm. wa kullum ma qatalahu kalbuka almuallam duk abinda karenka mai ilimi wanda ka sanar da ke au ba zukal mu'allam ko kuma kyahonka mai ilimi wanda ka sanar da ke ka karantar da ke wato ya kake izon akluhu ya halatta mutum ya ci idza hu alai idan ka tura ki akai wato specifically da ka ga dabba sai ka tura karenka mai yiwa ka ce bismillah daman ya riga ya karantu da wannan tunda Allah tabaraka wataala ya ambata mukallabina to allimuna hunna mimma allamakumullah wa kulu mimma amsakna alaikum duk abin da suka rike muku suka kama muku musulunci ya ce ku ci kuma ku ambaci sunan Allah to wajen ambatan sunan Allah shine yayin da za ku sake ku ambaci sunan Allah amma idan bai kashe abin ba ka same ki da rai to ka ambaci sunan Allah sai ka yanka shi ina fata an gari yasa aka ce wa kurun sunan Allah alai ku ambaci sunan Allah kansa an gane ko saboda haka daga nan za mu fahimci cewa mala ya fara ambata mana abubuwan da ake farauta da su ta ya ambata mana ɗaya daga ciki su ne dabbobin da suke zuwa su kawo mowa mutum sannan na biyu kuma akwai mai akwai makamai waɗanda ake amfani da su dukkan musulunci ya ba da dama a cikin makaman na akwai harbi da bindiga akwai harbi da kifiya amma banda harbi da mai da dutse kwarai da gaske domin kaga kurciya ka harbe ta sai ta fado gawar ta to mushe ne shi yasa masu harbin sukan duba fuffuken suke harba saboda in ta fado za a iya kamata duk abinda tsuntsuwan da take tafi saboda mu ma da mun dan taba farauta waye kwarai da gaske ai in na muku kirarin wani wani mai dawa za ku ji mamaki eh Allah ne kawai ya taimake mu amma da mun bi wancan hanya ai ina jin karshe da mutum zai zama wani rikakken mai dawa ne yana yin haka kawai sai ga zuma ya tashi zai ga garke mu mata ta ji zannan ya je lahira kuma ya bayani a kwarai da gaske ai ba al'ada ce ta dan adam ba a ce ka sa hulan saki kawai ka murkusa haka kai haka duma ta tashi duk wanda ya haka matsafi ne kuma walakad alimu lalle sun riga sun fani duk wanda ya yi wannan to a lahira bai da rabo to mafi sauki ma ne wanda zai zo ya murkusa hulan sakinsa da ya dan murkusa haka mutane suna fama da yunwa sai ya murkusa kawai a bude sai ga abinci bare da gaske sai ga ko gyada ne ko menene wani shi kuma a fada a gabanmu shi kuma da ya murkusa hulan sakinsa kawai sai ga aya sai aka babba mu muka ci Allah gafarta mana amma lokacin muna yara kanana ne eh Allah kyauta na'am saboda haka batun tsafi kaga daban batun farauta daban musulunci ya yadda da farauta duk abinda dabban ka ta farauta wanda ka karantar da ita kamar yadda Allah yake mukallabina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah karnukan da kuma ba lalle kare ba saboda kan ka samu dabba ka tarbiyyantar da ita to shi kenan duk abinda ta kama maka ba za ta ci ba sai abinda ka bata saboda akwai dabbobin da suke da nazuwa kan wannan to su ne yake magana a kansu wa kazalika ma anfazatil jawarihu makatilahu haka ma dukkan ababen da aka zartar da makasansu abin farauta ya zartar da makasansu kabla kudratika ala zakatihi tun kafin ka samu iko ka yanka saboda haka da ka tura karenka ka shuna karenka bismillah sai karenka ya tafi yana zuwa ya je kama dabban ya yayyage ta ta fadi tana wuzil wuzil ka dibi gudu kafin ka je kawai sai ka samu ta cika to a musulunci farauta ce ya halatta ka ci saboda karankan nan ka karantar da shi kuma ka bismillah yayin da za ka sake shi ina ba ta an gane to hukuncin ɗaya yake da makamin da ka harba shi ma ya yi rauni ya zubar da jini ba wai ya buge abin ba in ya buge abin to wannan buge giya ce in ka mutu ta zama mushe amma idan ya huda ta jini ya fita to wannan abin farauta ne in ka samu mushenta ya halatta ka ce in ka same ta da sauran rai maza yanka ta in ka yi sakaci kuma to ta zama mushe wa ma kabla in faziha duk dabban da ka riske ta tun kafin a zartar da makasanta lima qatilihi to lam yukal illa bi zakatin ba za a ci ba sai an yanka bayanin da nayi wa kullu ma sittahu bi sahmika duk abinda kai farautansa da makaminka kifiya aurum hika ko makinka fa kulhu to in ya mutu maka ci sai dai abinda aka fi so shine an fi son a samu makamin a jikinsa shine an ce ko da bayan kwanaki ne in ka samu makamin a jikinsa kaga baka da shakka shi yasa idan zai harba makamin sai bismillah sai ya sake to idan ya shiga cikin dabba ya kashe ta to wannan abin farauta ne ya halatta in ka same ta da rai ka yanka in ka yi sakaci ba ka yanka ba ta zama mushe tunda duk ka'idan da ce. fa yana a adarakta hu fa zakihi idan ka riski yankan abin to ka yanka wa in fata bi fihi fa kulhu amma idan ya tsere da kansa to duk inda ka same shi kaci idza qatalahu sahmuka idan kifiyanka ne ya kake malam ya bi anka amma da karadin idan bai kwana ba don ana ganin saboda idan ya kwana ya wahala ya wahala amma in kai ta binsa kai ta binsa kai ta binsa kuna tafiya kana gani ya ki tsayawa ka harbe ki gakin nan ya ki tsayawa don ka je ka samu mushinsa ya tsaya za ka yi amfani da shi amma in ya kwana to komai yana iya faruwa hmm. wasu malamai suna cewa in ka samu makaminka ka gane a ciki to makaminka ne ya kashe in ka samu kuma babu makami to babu a mamaki wani abu ne ya kashe shi in dai har ya kwana amma in bai kwana ba a cikin yinin ne yake ta tafiya wannan da sauki wakila inda ma zalika fi ma bata an kamin ma qatalat kul jawari walansu malamai kuma suka ce cikin abin da ya kwana wato gabarinka dangane da abin da dabbobinka abin da ka tura na farauta suka kashe to ba mamaki akwai abubuwan da suka yi ko kuma wani abu ya hadu da wani abu daban na'am wa amma sahamu yujadu fi maqatilihi amma makami kaman kifiya wanda za a samu a cikin makasan wannan dabba fala ba ka bi aklihi ko da ya kwana babu laifi a cikin kamar yadda muka yi bayani a bana wala tukalu al-insiyatu bima yukalu bihi sayf to ba a cin naman dabban gida ita ce al-insiya da abinda ake cin naman farauta wannan kaman wata ka'ida ce a masabar malikiya malamai suka ce mazhabar malikiya su sun tafi akan cewa idan dabban gida ta yi tawaye to duk tawayenta da taurin kanta da bijirewanta sai dai a kama ta yanka ta in rakumi ne sai dai a kama a soke kwayanka amma ba yadda za a yi a ce za a bi ta wata hanya kamar yadda ake wa dabban farauta a ciki shi yasa za ku samu alƙalai na masabar malikiya suke ba da fatawan cewa idan aka samu wata dabba kamar akuya ko kuma wani rago ko menene ya dura kansa a cikin tukunya to dole sai an zai yi shari'a bata lokaci yake yi sai eh, bata lokaci yake yi saboda mai tukunya zai kilemin din tukunya ko mace mai tukunya damu mai yawa ta tsohuwa ce mafi fafiya to za a zai kare mata hakkinta to dole sai an tsaya an yi shari'a an ji bayanin bahasin kowa kafin a dauki mataki a yanke hukunci a gawa ne ne yake da laifi ina fata an gani to amma ga sauran masabobi su sun tafi akan cewa idan dabban gida ta yi tawaye ta bidire ta kwace to ya halatta a yi mata abin da za a yi wa dabban farauta domin a yi amfani da ita shi da yaka samu wani fitinannen bunturu ya balle duk wanda ya je kawai in yi ta barazana sai ga mutum ya ja baya an kasa kama shi kaddara to abin da ya kamata yi shi ne sai a samu wanda ya iya harbi kwarai da gaske ko a tura masa karnuka waɗanda aka karantar da su ko kuma a yi amfani da kifiyoyi ko da maki saboda haka ko sani ya ce kora kuma idan mai maki ya ɗauka ya yi bismillahi ya jefa wa saniyan koma wannan dabban da ta yi tawaye dabban gida ya huda ta ta kama gudu sai ta faɗi kafin a je kanta sai ta karasa to ya halatta me yasa su sun ce akwai hadisi ne karara amma al-imam Ahmad bin Hanbal ya ce wannan hadisi da dukkan alamu bai samu al-imam Malik bin Anas ba domin a cikin muwatta babu hadisi shine wata dabba ce manzo Allah yana tafiya tare da sa sai wata dabba ta yi tawaye aka rasa yadda za a yi aka mata shine sai wani ya fitar da kifi a kawai da ya auna ta kawai sai ya take mata da ya sake mata sai suka je suka kama ta suka yanka sai manzo Allah ya ce waɗannan dabbobi da kuke gani suna tare da shaidanu duk dabban da ta irin wannan ita ma kuma ta haka ina ba ta gani yawwa amma kun gaya nan ga shi mai risala ya kawo mana ya ce wala tukalul insiyatu bima yukalu bihi sayyid wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi farauta sai wala aqiqatu sunnatun mustahabba suna kun ga ya hada da wannan suna raɗin suna sunna ce mustahabbiya idan aka yi maka haihuwa kai suna wannan sunna ce mustahabbiya sai dai abinda ke nufi da suna wato sanya suna wa yaro da yanka abin yankan da kuma mai da masa aski da addu'a sai dabinon da za a sa masa ko wani abu mai zaki amma su suna amfani da dabino sai dai malamai sun ce ko abu mai zaki ana iya sa masa wanda yake na da amfani waɗannan abubuwa guda biyar su ne a ranar bakwai ake yi inda hali ma za a yi masa kaciya a wannan rana saboda annabi haka yi wa jikokinsa to ya sa suna suna ce musu habiya ga namiji ko mace sai dai mace ita ma na mata kaciya amma zai ambata mana maganan kaciyar saboda a zamanin annabi ummu a radiyallahu anha tana daga cikin wanda take kaciya wa mata ana da rage musu saboda mai don ya rage sha'awa amma yanzu ba cika yi ba saboda mai saboda yadda suke suna zuwa makarantu iri daban-daban suna tsalle-tsalle suna naushe-naushe ga hawan keke ga hawan ko duk mace tana hawan dabba to da bambanci da wanda ba ta hawa akwai bambanci eh, sai dai wannan babi na manya ne eh. wa yu'aqqu 'anil mauludi ana yanka abin abin suna ana yanka abin suna ga abin da aka haifa namiji ne ko mace yau ihe a ranar bakwai bishatin da dabba guda ɗaya zakar na min sinnil ce wasu fatiha kamar yadda muka ambaci shekarun dabbobin lahiya da sifofinsu to exactly babu wani bambanci saboda dabban suna da ake yankawa ibadar dabban suna ibadar to dole a kiyaye shekarun da kuma lafiyansu kamar yadda manzon Allah ya bayani to anan ya ce ranan bakwai wala yusabu fi sab'atil ayyami ga masabar malikiya a cikin ranaku bakwai din nan ba a lissafawa da al-yawmul ladhi wulida fi ranan da aka haifi yaro ranar da aka haife shi sai dai an haife shi da asuba ne irin jab asuba din nan to an haife shi jab asuba to shi kenan kamar misali lokacin alfijir ya fito sai aka haife shi kaga yana farko farko ya sa ba a lissafi da rana yanzu an haifi yaro da rana ko da yamma ko da daddare kamar war haka to ba za a yi lissafi da yau ba misali yau lahadi aka haifi yaro yanzu don ka tashi lissafi ka kace litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi shine zai baka ranar suna saboda yan ka lissafa da ranar to zai baka ranar suna ranar yau ne zagani idan alfijir ya fito sai aka haifi yaro da shi da fitowar alfijir lokaci guda to shi kenan yanzu kamar misali muna fuskantar litinin sai aka haife ki da asuba to sai ka ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi shine suna ina fata an gani to amma nan da ya kawo shi mutlaki ya gwada koda da fitowar alfijir ne to ba za ka lissafa da ranar ba Shi ne zai ba ka yau musabi ihe abinda annabi ya ce kenan amma wannan ba dole ba ne shi yafi haka shi yafi saboda yaro kana iya sanya masa suna tun kafin a haife shi ma kaza hakan samu bacalo mai karambani da ce ni ɗana na farko sunansa kaza na biyu sunansa kaza na to kenan eh, bacalo mai karambani kenan eh, wane ne su hail ne ko su haila ah. to ina ya samu sunan ke to ka gani eh. saboda haka kana iya ce in namiji ne kaza ai kamar matarka tana da ciki ne idan namiji ne sunansa kaza idan mace ce sunanta kaza amma dai abin da ya fi shine ranan bakwai a yi yanka a yi masa aski a shafa masa turare a jim tsabanin jinin da mutanen jahiliya suke sanyawa sannan mata masa suna kamar yadda muka ce in namiji ne kuma ana iya yin masa kaciya na'am wato zubahu sa yasa ce da hanzu yake yankawa abin suna da hanzu yake yankawa amma waɗansu masabobi sun ce ko da yamma kana iya yanka abin lahiya ko da daddare ma kana iya yankawa sai dai mu muna ganin duk wanda yanka lahiyarsa ko abin suna da daddare anya ba marowaci ne kuwa anya babu nau'in rowa a ciki to in babu dai ya halatta eh. na sai kuma mala ya ce wala yi masu sabiyu bi kai in min damiha ba za a shafa wa yaro wani abu daga cikin jinin ragon sunansa ba domin su suna sun canfa sun ce wai idan aka yanka wa yaro wa jinjiri abin suna aka dauki jinin aka mulka masa zai zamo jarumi da jarumtaka zai kasance mai kwazo ba malalaci ba wannan shirme ne canfi ne da musulunci bai yadda da shi ba amma maimakon wannan jinin sai a sanya mai sai a sanya turare eh, wayo kalumin ha wayo tafafiyaku kuma za a ce wannan naman kuma za a yi sadaka domin an ce kaman ai ana rabawa ne tsakanin uwar yaro da uban yaro ko to kai naka sai kai sadaka da shi naka kuma sai ka bar mata eh ta yi abin da ta ga dama da shi in kuma ka saya mata ma naman jego tunda kafin a yanka na suna ya kamata ranan da mace ta haiku ka sayo mata nama ta yi gijib washi gari ma haka washi gari ma haka washi gari ma haka saboda lokacin da mace ta haihu akwai jinin da yake tsayawa maimakon ka tara mata kayan yaji to gara tara mata kayan irin wannan wanda zai farfado mata da kuzarinta kuma zai dada karfafa mata lafiyanta kuma zai turo wannan jinin da ya makale domin ya fita gaba balaya. saboda haka sai a sama mata nama gijin, waki gari ma haka waki gari ma haka waki gari ma haka maka yi wannan kwana uku a jere don aka yanka abin lahiyar abin na abin sunan ma ba za ta kalle shi ba amma in kabarta da tuwo da miya da kunun salala to ka tabbatar za a yi rigima don karke za ta zo tana claiming in cewa naman nata ne ka za a samu fitina ya sa mutum yana da hali da Allah a yi iyaka kokari eh, don lafiyan matan shine lafiyan gidanka idan sun samu matsala akwai matsala ya kamata macen da ta haihuwa gwada mata gata eh, ɗari bisa ɗari gwargwadon hali Na. wa tuktar izamuha so ga wata magana za a karya kashin saboda jahiliya sun ce ba karya kashin wani aka karya kashin yaron zai karye Eh, ko mu ma mun tashi mun samu wannan kwarai da gaske in dai naman suna ne to ba karya kashin yasa sai aka samu waɗansu mahauta masu dabara sai su fere su fere su fere su cire naman su bar kashin zalla wannan kashin bizine shi ake zuwa jayi saboda kar ma a samu wani ya zo ya ce zai karya shi karfi da yaji to musulunci bai yadda da wannan ba a karya kawai Eh, amin eh, ke kenan wa in hulika sha'aru rafil mauludi idan aka aske gakin kan yaro Wato wa ka bi waznihi min zahabin aw sai a yi sarka da gwargwadon wannan na zinari ko na azurfa a wancan lokacin amma yanzu kudi yake bayarwa sai dai kowa da gwargwadonsa mun taki mun samu manyan gidaje suna ba da silaibiyar ina jin biyar takarda ce ko? a da eh, silaibiyar ba eh, takarda ce ba ko kwabo biyar ne? Eh, silaibiyar ita ce takardan kudi a wancan lokaci mafi yabin nan sukan ba da wannan sulai biyar takarda duk wanda aka ba shi sulai biyar din nan farin ciki zai tai musamman ma ka samu sabo daga nan kuma sai aka koma naira daya aka koma naira biyu aka koma naira biyar eh domin saboda da naira biyar da naira dubu daya duk nauyin su ɗaya ne wajen cefane ne dai da bambanci amma dai in ka dora su a sikeli a duk nauyin su ɗaya ne to kaga kai in aka maka haihuwa kai abin nan din kamata yi aka ce kan yaro sai ka bada sadakar naira dubu daya ko dubu biyu don zaka iya amma aka samu wanda bai kai ka ba kaga sai bada dari biyar ko dari biyu eh. ya sa ka ce min zahabin aw fidda fa zalika mustahabbun hasanun wannan mustahabbi ne abin kyau ne wa in kulli qara'atuhu idan aka mamaye kan yaro bi khaluqin da ainihin turare shine khaluqin badalan min ad alladhi maimakon jini wanda kana tafaluhu al mutanen jahiliya suke sawa fala ba su bi zalika babu laifi da wannan eh, wannan aski ma yana da muhimmanci kwarai da gaske amma na ga yanzu waɗansu suna barin wannan gaki saboda sun ga gakin ya lalo haba kai komo dibbo ya kamata ka duba ai ciki da bambanci da wajen duniya da cikin duniya ko ba bambanci kuma ku lura wannan gaki in aka bari in an kwana biyu za a neme shi a rasa barai da gaske za a neme shi a rasa don zai kakkarye ya tafi gaba daya ya fitar da gaki irin na ubansa ka kaga ina amfanin bari ai in kana son gashin yayi yalolo wani lokaci akwai abincin da ake bayarwa to dole sai ka ba da uwar tunda ita tana shayar da yaron to shine in aka yi dace wannan gashi din zai maintaining din gashi wannan kuwa aljihun ka ya ji jiki akan wannan ka yi maintaining din gashi gara ka yi maintaining din ka duka ya fi maka zaune kwarai da gaske saboda haka ba abin burgewa bane a ce ba za a haske gashin ba ya fito da gashin nan duk abin da ya fito da shi fa kusan sai ya canza Ya yasa ake son ma ana haikuwan yaro a lullube shi maimakon a bar shi ba a sa masa ruwan abin nan lullube shi ake yi saboda cikin yana jin dumi to idan ya fito ya ji sanyi shine zai ta ihu to sai a ɗan lullube shi sai ya ɗan ɗauki lokaci tukuna sannan sai a gwada masa duniya ya zo da bambanci wannan kenan wal khitanu sunnatun katiya sunna ce mai karfi domin tana cikin figra fi zukuri wajibatu kamar ma wajiba ce ga maza kwarai da gaske maza ba musu kaciya nan ce annabi ibrahim lokacin da allah ya masa umarni da yin kaciya yana da shekara 80 da wani abu da kansa ya je ya kaciya wa kansa saboda muhimmancin kaciya domin mun tashi mun samu iyayenmu su riga sun fahimci muhimmancin haka mafiya yawa waɗanda suka tashi a wuraren arna wanda ba su cika damuwa da addini ba su ne za ka samu ba su da kaciya saboda ba ya yi kaciya wa mutum ba yana tara ti wani ma wanda wanzaminsa bai yanke masa da kyau ba yana tara datti ya sa yanka kaje tsarki ka rinka wankewa in ba haka ba wata rana ka rinka jin sai ka ga tsutsa wajen kazami kawai kwarai da gaske dole mutum ya rinka wankewa da kyau saboda wanzaman iri-iri ne akwai wanda bai iya ba wanda bai iya ba to za a samu abin da zai ɗan rufe in ya rufe ko zai tara datti in ya tara datti ko zai maka illa kamar yadda yake wanda ba a masa kafiya ba ya kunga shi ma yana tara datti zai tara datti to shi sa kafiya tana ɗaya daga cikin abubuwa na fitra wanda yake musamman ga maza tana da muhimmanci kwarai da gaske wal kaifatu fin nisa'i makruma amma kuma a yi tsaye wa mata kamar yadda suke faɗa wannan karimci ne domin zai rage musu karfin sha'awa yadda ba za su lalace ba gaba daya saboda haka waɗanda suka sani su suke don an samu a duniya akwai kabilun da suke har yanzu su sukan yi wannan sai dai ana ce a yi taka zanzan domin saboda wanda ba su iya ba to sukan je su yi wa mata kuma sai su kamu da ciwon yoyon fitsari kwarai da gaske to kun ga wannan hatsari ne saboda idan mace ta kamu da wannan cuta to kuma dinke abin da gyara shi yana da wahala kwarai da gaske saboda haka sai a yi takazantan wanda bai iya ba ka da ya karambani ko an kira kan baka iya baka ce ba za ka iya ba wannan shine mafi sauki karshen wannan babi kenan sai kuma babun fil jihadi babin jihadi shi ne darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh